Nasir ‘yan Rufa'i gwamnan jihar Kaduna wato ya mayar wa da fulogan Buhari martani kan abin da ya faɗa na cewa suna wa tunin zagon ƙasa. Mai kalo da sauraron idan har kana tare da mu a cikin wani rahoto da za mu kawo maka, za ka ji mana cewa Nasir ‘yan Rufa'i gwamnan jihar Kaduna ya yi martani ga wasu na kusa da shugaba Muhammadu Buhari da ya ce suna yi wa Asuwaji Bola Ahmad tunin zagon ƙasa. Gwamnan na jihar Kaduna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 da ya yi imanin suna zagon ƙasa ga takarar asuwaji ahmad bola tinubu dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar apc a zaben shekarar 2023 wanda jaridar daily trust ta rahoto rufai ya janyo cece kuce a ranar laraba lokacin da ya ce akwai wasu a asorok da ke zagon ƙasa ga takarar tinubu na rantse ba mu tsoron kowa a ƙasar nan in ji yan rufa'i yayin da yake amsa tambaya hirar da aka yi da shi a bbc hausa ɗan rufa'i ya ce girmama mutane ba tsoro ba ne na rantse ba mu tsoron kowa a ƙasar nan don haka ba tsoro muke ba muna girmama muna girmamawa ne amma idan ka nuna mana kai ba dattijo ba ne na rantse za mu yi faɗa da kai an fitar da maganganun na gwamnan na baya-bayan nan a social media gabanin fitar da cikakkiyar hirar wato gabanin fitar da cikakkiyar hirar Erfai ya yi magana ne a matsayin martani ga Kabals na fadar shugaban ƙasa a hirar da ya yi a Channels Television. A hirar da aka yi da shi a Channels Television a shirin Sunrise Daily a ranar Laraba, Erfai ya ce wasu waɗanda suka goyi baya wato wasu waɗanda suka goyi bayan wani ɗan takarar a zaben fidda gwani suna ɓoyewa bayan shugaban ƙasa domin cimma manufofinsu. Erfai ya ƙara da cewa na yi imanin akwai wasu a fadar shugaban ƙasa da ke son mu faɗi zaɓe saboda ba su samu abin da suke so ba suna da ɗan takararsu ɗan takararsu bai ci zaɓen fidda gwani ba suna so wato suna son mu faɗi zaɓe suna ɓoyewa bayan ƙoƙarin da shugaban ƙasa ke yi na aiwatar da abin da yake ganin shine daidai amma ministan yaɗa labarai da al'adu wato alhaji lai muhammad ya yi martani a hukumance kan kalaman nasiru yan rufa'i ya ce gwamnati bata san wani a fadar shugaban kasa da ke aikata hakan ba ya ce gwamnati ta kasance tana yi wa dukkan 'yan takara wato adalci ba tare da la'akari da jam'iyyarsu ko kuma buhari ya kasance mai goyon bayan sahihin zaɓe na adalci a wani labarin kuma aisha buhari ta goyi bayan gwamna wato nasir el rufa'i na jihar kaduna kan zargin wasu na yi wa tunumbu zagon ƙasa a bangare kuma guda aisha muhammadu buhari matar shugaban kasa ta nuna goyon baya ga nasir yan rufa'i gwamnan kaduna kan zargin da ya yi na cewa wasu na son ganin tinubu ya faɗi zaɓe aisha ta yi hakan ne ta hanyar wallafa bidiyon hirar da yan rufa'i ya zargi wasu da yi wa tunumbun zagon kasa a shafinta na instagram ƙarshen rahoton nami kenan amma mai kallo da sauraro za ka iya ajiye ra'ayinka a comment section tare da gwala mana alamar ɗan yatsa domin karfafa mana ƙwarin gwiwa wajen zakulo muku har labarai ba na shafcin giza ba haka kuma muna ƙara sanar da kai cewa idan har wannan shine zuwan ka na farko wannan tasha ta mu mai albarka don Allah ka ta kamanta ka taimaka ka mana subscribe tare da danna alamar ƙararrawa domin haka ne zai baka damar samun labarai da rahotannin mu da ma mu da zarar mun ɗaura su mun gode bisalam